ilimin kimiyya na gwamnatin Amurka na amfani da hanyar sadarwa ta Twitter domin gano inda ake girgizar ƙasa a faɗin duniya. Tun shekara ta dubu biyu da tara, masu nazari da kula da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa suka haɗa gwiwa da kamfanin Twitter domin samun harsashe na gaskiya da kuma an da al'umma kafin afkur bala'in girgizar ƙasa. Sai dai masana kimiyyar na dawwama ne ga al'umma wajen samun ire-iren wannan bayanai. idan har aka rubuta girgizar ƙasa a shafin Twitter, to duk inda mutum yake a faɗin duniya, kuma ko da wani irin yare ya rubuta, to zai taimaka wa masana kimiyya Amurka wajen nema da sanin abin da ke faruwa. Masu ilimin kimiyya na gwamnatin Amurka sun biya kamfanin Twitter wasu kuɗaɗe domin amfani da manhajar Twitter wajen bibiyar wasu kalmomi na musamman a duk lokacin da wani cikin mutane miliyan 316 masu amfani da Twitter, kamar duk lokacin da wani ya ce ana girgizar ƙasa, to a lokacin masana kimiyyar za su duba inda ake yi da ma inda ta nufa. A cewar wani mai ilimin kimiyya kuma mai bincike, ya ce wannan hanya na taimakawa sosai da sosai saboda wani lokaci na'urar da suka kafa a faɗin duniya ba ta ganowa, wani lokaci kuma ƙarfinta bai kai inda ake yi ba. Girgizar ƙasa masu yawa da suka auku a 'yan shekarun da suka gabata sun taimakawa masanan kimiyya wajen gano muhimman bayanai. sun kuma koyi amfani da yaruka masu yawa wajen gano sahihancin abin da aka rubuta a kan Twitter.